Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba yakub makeri ne tare da Muhammad Hafiz baban da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 11 ga watan Yulin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga baballai da kanun labarai. Dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar Labour Dr. Ahmed ya bayyana dalilan da aka tsai da shi mataimakin Peter Obi. Jami'an Ukraine sun faɗa jiya Lahadi cewa akalla mutane sha biyar suka mutu a wani harin roka da Rasha ta kai kan wani ginin bene mai hawa biyar a garin ches biyar na ƙasar Ukraine. 'Yan ƙasar Sri Lanka masu zanga-zanga sun faɗa jiya Lahadi cewa za su ci gaba da mamaye gidajen gwamnati na shugaban kasa da prime minister a colombo babban birnin kasar a sai sun bar ofis a hukumance kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa ɗan takarar babban jam'iyya mai mulki apc a zaben shekarar 2023 ahmed bola tinubu ya zaɓo tsohon gwamnan jihar borno kashim shattima a matsayin ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa za mu yi mu ce eh, mun gode Allah amma mu yan Borno da yan North East gaba daya mu gani a ƙasa ba North East ba mu yan arewa gaba daya masana harkar tsaro sun ce da akwai lauje a cikin nadi game da halin da 'yan bandiga suka kai a gidan gyara hali na kuje da ke birnin abuja kamar wani shiri ne da gwamnatin najeriya take da shi wanda ya bawa waɗannan su 'yan ta'adda damar aikata wannan laifi suka aikata shi kuma awa ɗaya da rabi ko kusan awa biyu amma babu wanda ya biya harba bindiga domin ya kore su to kamar kowace safiyar litinin yau ma muna tafe da shirin ciki da gaskiya wanda sarfilu hashim gumal zai gabatar to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Dan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour Dr. Ahmed ya bayyana dalilan da aka tsai da shi mataimakin Peter Obi. A hirar shi da murya Amurka, Ahmed Datti ya kuma bayyana matakan da za su ɗauka na daidaita darajar nera da kuma matakan da za su bi daga ganin kowane ɓangaren ƙasar ya amfana da albarkatun ƙasar. dalilan da ya bayar shine ya ce yana neman wanda na farko shekarun shi na ƙasa da nashi saboda girmamawa kuma cikin waɗanda shekaru zo kusa ba za su iya daidaitawa ba babu kyau a samu shugabannin ƙasa guda biyu na biyu yana neman wanda dama ya yi fice a wani irin al'amari ko kasuwancin shi ni kuma suka ce na yi fice wajen ɗaukaka ilimi a arewa ya ce kowannen kaɗai ya isa ya ce na yi fice wajen siyasa arewan kanta na yi majalisar wakilai na yi na dattawa na kafa jami'a. jam'iyya ta kaina duk da ban takara a cikin ta na yi takarar shugaban kasa na yi fice wajen samar da aiki na yi fice wajen faɗakarwa alal misali a ce a je a yanki kati lokacin kidaya duk wani abubuwan da ya shafi al'umma ya burge ni shi peter obi a lokacin da ya ce faɗin kasa mai albarka da ke arewa shine man najeriya ba man da aka sani a kudu ba gaskiya burge ni birane irin su kaduna da kano kaɗai sun isa a ce suna tantance abubuwan da aka noma a kawo a sarrafa su wannan kaɗai hanya babban hanya ce da zamu fara kafin ma wannan wato muna so mu tsaye da faduwar naira a matsayin shugaban kasa idan ba ka da yan uwa da ke amfana da faduwar darajar naira naira za ta tsaya idan ka yadda ka na'am ka yi hamdala da jahilci da kidahumanci to ka tsaya wai dole dole sai dan ka muddin shugaba baya sata yana da hujjar hukunta kowa ke ki me zamu na daya duk kudin Najeriya zai shigo hannu kuma za a gudanar da shi a dalilin Najeriya. Dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar Labour, Dr. Ahmed, a hirarsa da wakiliyar sashen Hausa Halima Abdurra'u. Jami'an Ukraine sun faɗa jiya Lahadi cewa akalla mutane sha biyar suka mutu a wani harin roka da Rasha ta kai kan wani ginin bene mai hawa biyar a garin Ches biyar na ƙasar Ukraine. Kuma watakila wasu mutane dozin biyu sun makale a cikin baraguzan ginin. Har makami mai linzami da aka kai a daren ranar Asabar shine hari na baya-bayan nan da ya yi sanadin asarar ɗumbin rayukan fararen hula duk da cewa rashi ta yi ikirarin cewa tana kai har-har kawai kan sojojin ukraine harin na cesbiyar ya biyo bayan mutuwar akalla mutane sha tara a wani rukunin kantina a kremachug a ƙarshen watan yulin da ya gabata da kuma 21 a wani gini da wurin shakatawa a kudancin yankin odessa a wannan watan cesbiyar biyar da yana da tazarar kilomita 20 a kudu maso gabashin karamatosh birnin da ake sa ran zai kasance babban wurin da sojojin rasha ke kai hari yayin da suke sake dannawa zuwa yamma zuwa lardin donetsk bayan da suka yi ikirarin samun nasara mako guda da ya gabata a lardin luhansk da ke makwabtaka da shi 'yan kasar sri lanka masu zanga-zanga sun faɗa jiya lahadi cewa za su gaba da mamaye gidajen gwamnati na shugaban ƙasa da firayim minista a colombo babban birnin ƙasar a sai sun bar ofis a hukumance dubban masu zanga-zanga ne suka mamaye gidajen biyu a ranar asabar da ta wuce sun kai farmaki gidan shugaban kasar gotubaya rajapaksa tare da kona gidan prime minister ranil ukrimisinga a daidai lokacin da jama'a ke ci gaba da nuna bacin rai tsawon watanni da aka kwashe ana fama da matsalar tattalin arziki. Trinidad Rajapaksa da prime minister ƙasar suka amince da yin murabus inda shugaban kasar ya shaidawa shugaban majalisa cewa zai sauka daga kan karagar mulki a ranar sha uku ga watan Yuli domin tabbatar da mika mulki cikin lumana sai dai masu zanga-zangar sun buƙaci murabus ɗin da ya fara aiki nan take. Sojoji sun tafi da shugaba raja Rajapaksa zuwa wani wuri mai tsaro wanda ba a bayyana ba gabanin gagarumar zanga-zangar. An zarge shi da taɓarɓarewar tattalin arziki wanda yana fuskantar matsin lamba daga jama'a na yayi murabus tsawon watanni. An jima kaɗan baballe zai shigo da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan ɗan takarar jam'iyyar APC Mr. Ahmed Bola Tinubu da ya zaɓo tsohon gwamnan jihar borno kuma ɗan majalisar dattawa sanata kashim shattima a matsayin wanda zai kasance masa ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a zaɓen shekarar 2023 mai zuwa Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya iko mana. sanata kashin shatima dai na daya daga cikin wanda ya maya wajen yakin zaben mr bola ahmed tinubu a matsayin dan takara lokacin zaben fadda guni da jam'iyyar apc ta fitar an yi haifi sanata kashin ma a shekarun 1966 a garin maiduguri da ke jihar borno kuma yana da auren matansa hajja na na kashin shatima tare da 'ya'ya uku wannan biyu daga ciki suka kasance mata daya kuma namiji sanata kashin shatima dai ya so makarantar firamare a lamisla primary school 1972 sannan ya garzaya makarantar makarantar sakandare da ke garin biyu daga bisani ya koma makarantar sakandare da ke garin Fataskum a jihar Yobe ko shi a wancan lokaci na karkashin jihar Borno ne ya kuma yi karatun digirin sa na farko a fannin albarkacin noma a alif tara da da tamanin tara, sannan ya tafi kwatan kasa a jihar Cross Rivers a alif tara da 1990 daga bisani ya koma ya karatun master a jami'ar da ke Ibadan wanda ya dan koyar na shekara biyu a alif tara da da daya zuwa uku. wanda daga bisani ya koma aikin banki a garin Ik Morocco. Sai da ya koma aikin banki a bankin da ake kira African International Bank a 1993 zuwa 1997. Wannan shekarar 2001 ya koma aiki a bankin da ake kira Zenith Bank kuma ya rike ma'aikatu da har guda biyar a matsayin kwamishina karkashin gwamnatin sanata Alimadi Sharif wanda ga bisani ya zama gwamnan jihar Borno. Sanata Kashin Shatimari a yanzu haka yana rike da kujerar majalisar dattawa na Baldar Zakiya wanda ya haɗa da birnin Maiduguri da Jere da kwanduga da Bama dama da mafa da dikwaran gala da kuma karamar hukumar kalabagi koya mutanen jihar borno ke ji da zaɓo sanata kashin shatima a matsayin wanda zai taimaka wa alhaji bola ahmed tinubu na jam'iyyar apc sunana sadiq abubakar alhamdulillah da ana raɗe raɗen zulum ne zai zama sai kuma ya zo ya zama na har yanzu da dan borno ne vice president za mu yi mu ce eh mun gode Allah amma mu yan Borno da yan North East gaba daya mu gani a ƙasa ba North East ba mu yan arewa gaba daya sunana Musa alhamdulillah Allah mun gode maka wato siyasa ya zo abu guda biyu ne shi Tinubun yana son mulki kashin ma kansa yana son mulki mu arewa ne a gaban mu da daɗi da ba daɗi ya kamata a zona a duba abin da yake faruwa arewa kashe-kashe sace-sace sunana malam hassan to alhamdulillah kasan duk abin da mu kullum abin da muke bukata shine zaɓin allah zaɓin ubangiji allah ya taimake mu allah ya sa wannan abin ya zama alkhairi amma dai akwai abubuwa da yawa da muke tunanin cewa allah ya taimake mu ko za a waiwaye mu sunana usman to alhamdulillah abin da muke roƙo dai tun da namu ya zo ya samu wannan abin da yake damu babban abin da yake damu gaskiya rashin zaman lafiya kullum muna jin an kashe an kashe muna kallo an kashe an kashe din bara ana kashe mana yan uwa a arewacin najeriya to wannan yana tara mana hankalin mu wannan fitina a nan maiduguri aka fara ya je har wasu wajaje gashi nan ya ci kusan rabin najeriya to amma yanzu abin da muke so muna mishi fatan alheri idan ra'ayin wasu al'umman jihar borno kenan game da zaben sanata kashin shatima a matsayin wanda ya taimaka alhaji bola ahmed tinubu a matsayin mataimakin sa na jam'iyyar apc haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna da wannan rahoton ana tare ne dai da sashen hausa na murya amurka a birnin washington kai tsaye sa'annan za a iya saurare mu shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da suka hada da facebook twitter instagram da sauransu yanzu kuma ga baban da ci gaban labaran duniya kashi na biyu a jiya lahadi ne dai wa'adin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na kai kayayyakin agaji ga mutane kimanin miliyan hudu a ƙasar Siriya daga turkiya ya kare yayin da jami'an diflomasiya ke fafutuka ganin an cimma matsaya da Rasha wadda ke musayar kalamai tare da Amurka kan sabunta ayyukan. Jami'an diplomasiya sun ce ƙasashen island da Norway na ci gaba da ƙoƙarin cimma matsaya amma da kyar za a kaɗa ƙuri'a a ranar Lahadi don haka za a rufe katafaren ayyukan agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya. A shekarar 2020 wa'adin ya kare amma aka sake sabunta shi kwana ɗaya a yunkurin kwamitin na biyar. Shugaban hukumar ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya, Martin Griffith, ya shaida wa gidan talabijin na CBC na ƙasar kanada jiya Lahadi cewa ayyukan waɗanda ke ba da agaji da suka hada da abinci, magunguna da matsuguni wata hanya ce ta rayuwa kuma idan ba a ci gaba ba mutane za su mutu. Rasha ta ki amincewa da tsawaita wa'adin shekara guda a ranar Juma'a da ta gabata, sannan ta kasa yin nasara a yunkurinta na sabunta wa'adin watanni shida wanda zai buƙaci mambobin kwamitin sha biyar da su amince da wani sabon kuduri a watan janairu na ƙara wa'adin watanni shida ƙasashen amurka birtaniya da faransa sun ce tsawaita wa'adin da watanni shida ba zai isa ba ga ƙungiyoyin agaji su shirya da kuma aiki yadda ya kamata jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi allah wadai da zaluncin da gwamnatin mulkin sojan myanmar ta yi yayin da ya buƙaci ƙasar sin da ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin asiya ta su matsawa mahukuntan sojin myanmar lamba su maido da dimokuraɗiyya da kuma bin yarjejeniyar zaman lafiya da ta amince da shi a bara blinken ya ce ina ganin ya zama wajibi ga ƙasar sin da kuma muradin sin na ganin burma ta koma kan hanyar da take tun kafin juyin mulkin na tashin hankali da ya ruguza ta yana amfani da tsohon sunan myanmar ya faɗa a wani taron manema labarai a Bangkok cewa duk da yarjejeniyar zaman lafiya da aka yi a shekarar da ta gabata da kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya ko asean wadda ta hada da myanmar babu wani yunkuri mai kyau kan hakan a watan afrilun bara wasu kasashe tara na kungiyar asean da shugaban mulkin sojan myanmar min on heng sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya da ta hada da dakatar da tashin hankali nan take da kuma ci gaba da tattaunawa tsakanin dukkanin bangarorin. A gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu sake waiwayar rahotanninmu. mu. a yayin da hukumomi ke neman mutane da 'yan bindiga suka kwashe a garin wato a gidan gyaran hali da ke kuje a birnin abuja mawallafin jaridan desert herald malam tukur mamu wanda ya shiga tsakanin 'yan bindigan da suka sace mutane a jirgin kasan abuja zuwa kaduna da kuma gwamnatin tarayya ya ce akasarin waɗanda ake neman su suna daji tare da 'yan uwansu 'yan bandiga wanda ya ce daman can sun bayyana su ta kai hari a birnin abuja ga dai lawal isa akara da karin bayani dama dai tun bayan kai harin da 'yan bindiga suka yi a gidan gyara hali na kuje da ke abuja shugaban kamfanin jaridar desert herald malam tukur mamu ya ce 'yan bindigan da suka kaiwa jirgin kasan abuja zuwa kaduna hari ne suka kai wannan harin na abuja kuma ya ce zaka dai waɗanda ya karɓo daga hannun 'yan bindiga guda bakwan nan a dalar ranar asabar sun tabbatar da ganin wasu 'ya'yan kungiyar boko haram din da aka ce an kwaso su ne daga gidan gyaran halin na kuje ina tabbatar maka daga cikin wanda muka fito da su dukkan su za su tabbatar muku da cewa wayannan da aka je aka kubuto daga kuje 'yan boko haram din duk mafi yawancin su an kawo su suna tare da su a nan wajen a cikin jeji kafin a yi wannan abun na bada muhimman bayani na sirri akan lalle mutanen nan sun yi tarihin za su dinga za su fara kaiwa attack a facility na gwamnati da suke da interest a kai shi yasa ni ne na fara fitarwa kuma na gaya wa 'yan Najeriya cewa waɗanda fa suka yi wannan hari na jirgi suka ɗauke mutanen nan su ne suka kai wannan harin na kuje to kaga irin wayannan mutane da irin ƙarfi da suka nuna in baka bi da su ta laluma ba wajen kare rayukan mutane ta ina za ka bi da su wato har ma su wannan da aka sako su sun ga waɗanda aka karɓo zahiri ne sun gani sun gansu wanda aka kubuto su din daga kuje sun gansu sun tabbatar mana kuma sun gansu masana harkokin tsaro a Najeriya irin su Dafta Yahuza Ahmad Getsa dai na da ra'ayin cewa dama dama akwai lauje cikin naɗi a harin na abuja da ya ce yana da nasaba ta kai tsaye da sakin mutanen nan da 'yan bindigan suka yi waɗanda aka sace a jirgin ƙasan abuja zuwa kaduna kamar wani shiri ne da gwamnatin najeriya take da shi wanda ya bawa waɗannan su 'yan ta'adda damar aikata wannan laifi suka aikata shi kuma awa ɗaya da rabi ko kusan awa biyu amma babu wanda ya je harba bindiga domin ya kore su duk da cewar manya-manyan barkokin sojoji na najeriya to lungi barak kamu barak naija barak abacha barak da kuma brigade guard waɗanda tsakanin fada shugaban ƙasa da inda aka kai wannan hari da waɗannan barkoki bai kai kilomita talatin ba amma aka yi wannan hari aka gama hankali kwance kuma suna shiga cikin gidan yarin suka mai da hankali akan inda ina su ina su yake sai gashi an samu labarin sun sako mutane bakwai cikin waɗanda suke rike da su waɗanda suka kama ta wato jirgin ƙasa kuma muna da bayanai sahihai cewar hatta waɗanda ake tunanin sun gudu daga wannan gidan yari na kuje akwai wasunsu da yawa suna nan a cikin wannan daji tare da su waɗannan waɗanda suka kai hari na jirgin ƙasa. Sanyin jiki game da ɗaukar mataki kan bayanan sirri a kan tsaro a Najeriya dai na cikin abubuwan da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Amir Rufa'i ya taɓa cewa yana jawo koma baya tun ma a lokacin da aka yi harin jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna. Mu a ganinmu wannan abu ya faru ne domin mun sha rubuta wasiƙu ma kamfanin jirgin ƙasa na Najeriya mun rubuta musu wasiƙu ku biyu mun ce su daina tafiyan dare domin ah, mun samu rahotanni cewa 'yan boko haram sun shigo kuma za su yi bomb wanda zai fasa jirgin kasa saboda haka babban magana ce wanda ya kamata dazuzzukan nan da 'yan ta'addan nan suke aje a saka musu bomb duk wanda ke dajin nan a kashe shi wallahi idan ba a yi wannan abu ba wannan abun ba zai tafi ba duk da karbo mutane bakwai bayan mutane goma sha ɗayan farko da aka karɓo a hannun 'yan bindigan da suka sace mutane a jirgin kasan abuja zuwa kaduna dai har yanzu 'yan uwan waɗanda aka sacen sun ce suna jiran akalla mutum arba'in da hudu. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a nigeria. A gaida Isa Lawal Ikara. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraren mu a tashar mu ta voa africa a kan mita 200.5 zangon fm baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye shiryen mu yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum Masu raro barkan dawa shirin ciki da gaskiya da kan bukadin waɗanda aka zalunta. Har yanzu muna kan batun kisan gillar da aka yi wa ɗan kasuwa Alhaji Usainu Usman da ke zaune a birnin Abuja. Biyo mu cikin shirin suna na da hashin gunar. A shekarar 2018 ne aka yi wa ɗan kasuwa Alhaji Usainu Usman kisan gilla a gidansa da ke unguwar apo a babban birnin tarayya Abuja. Tun bayan kisan, binciken 'yan sanda ya nuna cewa ana zargin ɗansa mai suna Huzaifa da mahaifiyarsa Hajiya Uwani da hannu a kisa. Sunana Ali Hussein Usman, kuma sunan mahaifina Hussein Usman, kuma an mai kisan gilla a nan cikin gidanmu da ke Adisa Estate Apo ya taso daga cikin gidansa yana so ya tafi masallaci sallah asuba to kafin ya kai gate aka samu wasu miyagu suka shaƙe shi har suka ɗauran shi mahaifin ɗan kasuwa ne a nan abuja da aliga zake dawo garin nan tun kusan 91 kuma yake harkokin shi na kasuwanci eh, businessman ne eh, a turanci kenan so ah, kuma abin da muke tunanin abu dai farko da abin ya faru muna ta cewa kai mun bar mu Allah mun bar mu Allah saboda farko wanda labarin ya zo mana ana tunanin barayi ne amma kuma da 'yan anguwa suka je sa kai kara a wurin 'yan sanda 'yan sanda suka fara bincike sai magana kuma ta canja ta muka ji wani abu daban abin mamaki abin mamaki da aliyu yake nufi shine yadda aka gano yunkurin haɗa kai da ƙaninsa mai suna huzaifa da ake tuhuma da aikata kisan ya yi da wani matashi da zumma biyan lada ya kashe mahaifinsa wannan matashi mai suna musa adanusa ya bayyana mana yadda suka yi da huzaifa shi huzaifan ban san shi ba amma dan na ganin shi da yana wucewa kofar gidanmu so wata rana ne ina zaune sai adamu ya kira ni a waya ya ce musa huzaifa yana so a taimake shi kiritin ma wayansu yara fakop abinda suka nace mai da tambaye shi nace mai kai ka ganni kaman da wanda ake kira zai taimaki mutum faɗa sai ce musa no ai ba haka bane ya ce zai ba da wani abu na ce mai wani wani abu kenan to yanzu ma haka ma ni na nan ma ina da 11 so yana je da 11 ina dawa da yamma sai muka haɗa da mu a UK a UK junction wani Adamu abokin ka ne ya Adamu abokina ne da muna haɗuwa sai muna taka na muje gida sai da kiran shi zefa ya kira ya ce ma yanzu haka na kusa da gidan to muna zuwa kofar gidan sai ya fito sai ya ce mun to sai ya gya ma Adamu Adamu ya excuse din mu da adamu da excuse din ci na adamu wannan da ya ce kai excuse din mu ai kai ne kai sanadiyan da na san shi me yasa sa da ce kai excuse din mu sai ce amma ba kuma da da muka faɗa zan gaya maka su daga nan sai sai ya zo ya ce mun cd su bayan ya shiga cikin sai ya fito da igiya igiya da leda igiyan ma bulu ne wara bulu da da ake daura shanu wai shi dai sun taimake shi mu haɗa ni mu kashe baban shi na ce babanka alhaji hussein da na sani wani muke sallah tare a masallaci wa iya eh. na ce gaskiya ne ba zan iya ba cewa ne ba aiki na bane ya wannan igiyar take tana da kauri kuma za ta iya illa wa mutum eh wannan igiyar ka san wannan igiyar ne da ake daura shanu ka san iri biyu ne akwai wani flat haka kaman belt na motan belt akwai wani kuma amurje ne yake to wannan amurjen ne shine ta gargajiya kenan to ni dai ban sai ba ko na gargajiya ne ko na wannan ne dai igiya yana da gani dai confirm igiya sabo menene a cikin ledan ku ledan ba ku a ledan ya dauko ledan ya nuna mun ledan da shi ledan idan ya sama baban ka gane ya sa baban ni kuma ya ɗauki igiya sai mu ɗaure baban sai ka zarge wuyansa eh sai zarge wuyansa sai na ce mai kai gaskiya ne ba zan iya ba shi ne ba halina ko ka zama ban ma taɓa cewa ba daga nan ya kuka kare da shi daga nan sai na tafi abuna da na tafi bai kara da bai kara nema na ba ban kara neman shi ba sai wata rana ina nan a maraba a zaune sai kira na waya wai yana so in haɗa shi da malami wanda zai iya kashe baban shi sai na ce mai malamin sai ce eh sai na ce ke ina da malamin kuma ni ne fa malamin din eh ni ne malamin din sai ce to na ne malamin zai karba sai ce 200,000 sai ce to ba matsala wai yanzu haka yana office zai kira ni bai ƙara kira na kuma ba mu ƙara yin magana kuma ba sai rana muka da shi a cikin sel wato ma'ana daga baya ah, ka ji labarin an dai kashe alhaji husaini kuma sai 'yan sanda suka kama shi huzaifa ne aka neme ka da aka neme ne. shin da aka neme ka me aka nema a wajen ka akan an zargi ka cewa ka aikata aikin kisan ne ko ana so ka ba da shida ne a'a su suna so ne bayanin da shi uzaifa ya min abin da shi ke gaya musu gaskiya ne ko kuma abin da shi adamu ya zo ya faɗa kafin ni zo gaskiya ne Duk da yake dai wannan batu kamar yadda muka ji a shirye-shiryenmu na baya, binciken 'yan sanda ya kammala har sun shigar da kara kotu. Amma kara ta ki zuwa ko'ina, inda masu fafutukar ganin an bibiya haƙƙin marigayin ke ganin sani ko kusanci da masu riƙe da madafin iko shine yake taka rawa a shari'ar. Amma duk da haka, ɗaga marigayin Aliyu Usman ya yi kira da ai musu adalci. Mu abin da muke so abu ɗaya muke so adalci. Mutuwa dai an riga an yi mutuwa. kuma komi komi aka yi ba zai dawo ba amma abin da muke so adalci saboda hannu bincike ya riga ya nuna cewa ga mutanen da ake zargin su suka yi wannan kisa kuma har 'yan sanda sun gama bincikensa ga baki daya kuma har sun dau wannan abin sun kai shi koci yana gaban alkali amma an ki bari kuma kitsin nan ya ci gaba an ƙi gurfanar da ita don saboda ita ta fito daga ko babban gida ko kuma tana tare da manya mai da suka tsaya mata an ƙi wani adalci babu abin da basu ce ba su ce a'a wai dan gado ne an zo an bani hakuri dan gado ne tun da suka fara magana na ce in zancen gado ne ku zo da Allah duk abin da ya bari a je a saida shi mu sa shi ko waje ne mu ne mu kudin shi alhamdulillah Allah ya riga ya rufa mana asiri muna muna aikin yi muna da so ba wai maganar gado bane magana ce ake ta kisa nan amma wai kullum je samu wannan babban kun da aka fara kitsin nan ba su da aiki sai dai ta je wurin wannan babban ta je wurin nan babban kullum ana magana tun lokacin aiji idris ake wannan kes din aka yi adamu lafiya yanzu ana wurin aiji eh, alkali matan nan already tana kotu ba kamar 'yan sanda take ba an riga an gama bincike a bar kotu ta aikin aikinta an ki barin kotu ta aikin ta ni babban abin da ke min ciwo kuma abin ya bi ya kulle min kai saboda mu adalci gaskiya a bari a yi abin nan tsakani da Allah. ya na yin caji ne wa waɗanda ake zargin nan da ake san kai. Haka an riga an yi so kuma abin da ya ƙara kulle min kyau bayan 'yan sanda sun riga sun gama sun kai abin nan a gaban kotu matan nan ta ce bata yadda ba ta ki bayyana ta kai ƙara wurin a AGF to petition shi ma ya karɓi case file din ya bincika Ga shi nan kowa ya san ga copy legal advice din ina da shi aka ce a yi prosecuting ɗinta da ɗanta da aka ce ai prosecuting two defendant two defendant din nan da ita shine first defendant ita ce second defendant aka bada wannan abu yan sanda kuma suka gashi nan bayan bincike yan sanda ya ce ya ce ya sun charge ta a tuni jiran ya ce shi ma a charge ta amma ana kotu kuma an zo kuma an ƙara cewa wai a'a wai idan akwai wani audio ko wani abu a ce a bincike shi a bincika amma bai kamata a ce kar kotu a ce a hana kotu ta aikinta ba kotun nan alkalin nan har ta zama to frustrated an shekara ɗaya a gaban a gaban a gaban a gaban a gaban kotu take cewa shin matan nan ta fi karfin hukumar 'yan sanda ne yau ca ta yi yau alhamis da na kotu ta ce wannan matar ta fi karfin federal government ne a ce a kotu ta neme ta shekara ɗaya kullum ana ba da oda ta ki zuwa kokarin samun jin ta bakin mahaifiyar Huzaifa Hajiya Uwani ya ce tara ga wannan fili. Amma duk da haka filin ciki da gaske a buɗe yake gare ka. ta bayyana mana na ta bangaren labarin. Za mu jingina shirin idan ƙarin wasu bayanai ba su fito ba. Mu kuma saka ido don ganin abin da zai biyo baya kafin mu sake dawowa domin sanar da ku. Yanzu a madadin duk waɗanda ku ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wannan shirin ya zo gare ku Nasiru Adamu El Hikaya. Nisar fili hashin gumar ke cewa sai mako mai zuwa idan Allah kai mu mu kasance lafiya kuma da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice jami'an ukraine sun faɗa jiya lahadi cewa akalla mutane sha biyar suka mutu a wani harin roka da rasha ta kai kan wani ginin bene mai hawa biyar a garin ches biyar na ƙasar ukraine kuma watakila wasu mutane dozin biyu sun makale a cikin baraguzan ginin Harin makami mai linzami da aka yi a daren ranar Asabar shi ne hari na baya-bayan nan da ya yi sanadin asarar ɗumbin rayukan fararen hula duk da cewa rashi ta yi ikirarin cewa tana kai har-har kawai kan sojojin Ukraine. 'Yan ƙasar Sri Lanka masu zanga-zanga sun faɗi jiya Lahadi cewa za su ci gaba da mamaye gidajen gwamnati na shugaban ƙasa da Firayim Minista a Colombo babban birnin ƙasar, a sai sun bar ofis a hukumance. dubban masu zanga-zanga ne suka mamaye gidajen biyu a ranar asabar da ta wuce sun kai farmaki gidan shugaban kasar gotubaya rajapaksa tare da kona gidan firaminista ranil ukremesinghe a daidai lokacin da jama'a ke ci gaba da nuna bacin rai tsawon watanni da aka kwashe ana fama da matsalar tattalin arziki. To da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen mu na wannan lokacin. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa ta'aziyya zuwa ga Malam Labo mazaunin birnin New York da kuma kawunsa wato Alhaji Bebe na garin birnin Kwani na rasuwar mahaifiyarsa ko kuma wato matar Alhaji Bebe ke na Hajiya Adiza da aka fi sani da Hajiya DJ wanda Allah ya mata rasuwa a ranar Juma'a kana za yi sadakanta a yau Litinin a birnin Kwani. To Allah ya ji kanta da sauran magabata baki daya. yanzu sai an jima kaɗan da hantsi za ku je mu ɗauke da wani shiri inda za ku ji cewa maniyyatan aikin haji dubu ɗaya da ɗari biyar ne ba su samu daman tafiya zuwa ƙasa mai tsarki ba a najeriya don haka a biyo mu domin jin cikakken bayanin yanzu a jin kowa da kowa baba ya ko makeri daga nan birnin washington nake sallama da ku ku huta lafiya sai an jima salamu alaikum